اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما بعد مي مي ما لمم يا آغا جمو شو آغا بنين ماتا صورا جماعة دكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah mafi cikin sarki da ya ba mu dama muka sake wanda rana ce ta takwas ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin birnin shekara 1448 da ya yi daidai da yau muna 23 ga watan bakwai miladiyar shekara dubu biyu da ashirin miladiyar shekara dubu biyu da ashirin da shida wanda subhanahu wa ta'ala ya muna arzikin haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin zadin zaitun ina an tsaya hamsin na alhamdulillah karatu ya kwana hadisi mai lamba da biyu yau kuma za mu tashi hadisi na uku insha Allah wanda karatu yana gudana daga wannan masallaci na mazlul ilmi muhammad suleiman rahimahullahu ta'ala a cikin garin argungu wanda insha Allah ta'ala yau karatunmu zai ci gaba daga inda shehi ya tsaya kuma a za mu dora mu ci gaba in Allah ya yi aladun salisu wa hadisi na 63 an aisha ta radiyallahu anha an karbo daga aisha Allah ya kara mata yadda tace kuntu ashrabu wa ana haidun na kasance ina shan abin sha alhali ina al'ada ina haida fa unawiluhu an-nabiyyu fa wa sallam sai in miƙa ma annabi farfarma shi ma fa ya da'u fahu ala ifiya sai manzo Allah ya aza baki ne bagiran baki na inda na aza na sha shi ma manzo Allah sai aza ne ya sha al-muradu abin da kaje annahu yashrabu min al-makan alladhi sharibtu min manzo Allah yana sha daga inda ni ni sha daga gare nan zai aza bakin shi sallallahu alaihi wa sallam rawahu wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi wa yadda ya kawo sun sai muslim wannan hadisin abin da yake gwadi soyayya manzon Allah kuma tsakanin da Aisha radiyallahu anha manzon Allah bai ganin kazantarta manzon Allah bai ganin kazanta Aisha radiyallahu ha? kura suna al'ada sabanin abin da yahudawa ka yi in suna al'ada ba su cin abincinta ba su cin abincinta ko ita yi ba su ci kaga ita radiyallahu anha sau tsaunin soyayyarta da shi ko tana al'ada ta ci abinci ko ta sha abin sha nan ina ta aza bakin ta na annabi ta zuwa kan amma abin da ya kamata mata su kula aftaki da kula da jikinki shi ka sa miji bai kyamar bakinki sannan takatsantsan ga jinin ki ba ki bari namiji ya gani duk mace mai wayo ba ta bari yin ta ya ga jinin al'arabi kana ganin wasu mazaje ya yi shekara sama da talatin da mata bai taɓa ganin jinin al'arabi bai taɓa gani ba sai ta gaya mai tana yi amma ko ban daji ko wani wuri bai taɓa gani ba ta taɓa ya gani ba sannan mace ko tana al'ada zai hana ta yi wanka ta yi kwalliya ta yi tsafta amma wallahi in kina sakacin mijin kina ganin tsabantaki har ya kai ga ganin jini al'ada ki wallahi yana da kanta abincin ki gaba ɗaya kaga ana son mutum mai tsafta ana son mutum mai ruwa makai ne a asiri dosa mu suka shahi azanta suke bari mijin ke gani amma sai ga wasu mata sai su je toilet sai biyan bukata su tsare ba sa ruwa an kai floshin ba shi da isa da biyan su zai toilet ya rai gaisu ya shi ko tsari ya matsayi ko da ya fito ya iske ga ga kayan nan zubi ba a gyara ba sai ya tsuki ya da miyau ki ka da girman ki saboda ka ana son mace ta kula ta kai matuƙa wurin kula da Daga da gaske da ka sa namiji na iya aza baki ne ga sauran bakin ki tsaftar bakin ki wasu mata bakin su wari yake sai ta yi wata shidda ba sai burush ba ba sa ita a ta goge bakin ta ba bakin ta na wariya za a yi karaga miji ya ci ya za a yi ka azabakinka ga abin da ya soya azabaki ne bai azaba saboda ya san bakin ba ba daidai cike ba saboda dole sai mutum ya fara aftar baki ne aftar jiki ne aftar ban daki ne har ya zan miji ne ya gamsu da aftar kai wallahi akwai masu da in su raga ta ci ta raga miji bai su sauran cinta ko ba gaskiya ba bin amma wallahi wani suna aiki tare sannan tana iya raga mai yaki saboda ya yarda tsaftarta amma in ba ka tsabtar miji babu ya za a yi ya ma haɗa hannu da kai da zara aka waye gari ko miji zai isa ni tare da kai kasa wa matsala mijinka bai baka da ki karaga daga dagon miyar kai saboda haka ana son mata bugun zama tsafta a ɗebe aka yi fa a kula da gyaran jiki a kula da aske inda ya kamata a aske a kula da tsaftar baki kai malami ya ce in ma bakin ka na wari rashin lahiya ka samu kanamfari ka samu abin na hancin kaɗai muna hancin kaɗai muka ce ba samu hancin kaɗai ki dinga sawa ga bakin ki ko ƙwara biyu zai warkar da wannan ciwo na warin bakin mutum in ma haƙura kai ma ciwo a ce inda kana dinga cin hancin kaɗe ka nan fari insha Allah ta'ala za ka samu za ka samu ya dalili mutum kana da miji amma hanyar bai da tsaftarka ba wallahi akwai gyara inda za a ga wasu mata wani miji ma an ci abinci da kwano ba a wanke ba kwano ya bushe miji ya so za a samai kuma sai a sake sa abinci ba a wanke ba sai ka to ai ya riga ya bushe an sai a wanke sai a dauki dogon lokaci ba za a samu haka akwai wasu mata saboda rashin gara tsafta wani miji ya ci abinci ya raga wai awaki za a ba su irin sanya abin da miji ya raga cikin kwanan miji an sami abinci akwai a tafi ma ya ci kwanan bidiyo za a miƙa ma akuya da irin sai abin da ya rage wasu mata ma almajiri aka ba hun su ɗaya ba na kwano kwanan bidiyo aka ba almajiri suke saboda tsanin rainu wani la wasu mata ba ta gane kwanan bidiyo ya wuce ka ba almajiri ke in ciki bayyiwa ko ƙanan bidiyo ya to za a fara abinci ba a fara sai kwanan bidiyo yasa in ta dubi tarihin matan daure ba su wani sakaci amma na yanzu saboda sakaci da shababa kwanan miji ya zan banza da yuri kana ma ƙinta kwanan miji tangarka kuma su suka sa miji a jirgin yan jima wadda allah jama'a wanga girma na ko walakantawa ne lahi walakanta shi yasa daga cikin tarbiyyar da tsaki kawa mata kakkiye ta kwanan bidi ki samu rabi ki wani mutum bai isa ya ci abinci tun kwanan miji ba miji daban yake ko baban ki ya sallamo gidan ki ya taho ba ki fara da kwana miji ba? sai ki kawo na kwano sabo ki samu baban ki da dalilin ki wani kwana miji na ne saboda ka wallahi mata kula da tsaftar shi na kawo ku matsala ko kwanan baya wani aure ya mutu na sha gaya muku da an ka ana mai da bahasi sai ce bakin ta kawari ana mai da bahasi wai ya saki ana sai mai zuwa ce shi wallahi tun da bakin ta na wari zai ne a ga wala kan ta da aka ce bakin ta na wari, to bakin na wari ya za a yi ta sa bakin ta da abin sai ka ɗauka ta sunana aisha radiyallahu anha Allah ya kara mata yadda ta ce na kasance ina ƙarama da kawai ta tace na kasance ina shan abin kuma ina al'ada sai in miƙa wa manzan Allah abin nan sai ya azabaki ne inda da azabaki na shi ma ya sha daga nan maza Allah ko apple ice da suke in ta ta ciza ya an ka baki inda ta ciza nan zai ciza ga baki ne saboda yadda da haƙorinta yadda da miyan bakinta yadda da bakinta gaba ɗai wani baki yin baka yadda da shi wallah ba a ga ta inda aka ko mutum da azawa wallah ba ka ni wallahi akwai bakin da ko ruwa ya sha Allah ban sha ga wannan ba saboda bai da shi ba eh in eh, ai ma abin da ya sa ke ke ina ina mata na gaban gari. ni in eh, ai su maza in ba ko a bangaren su zaki zaki gane wani ba a ne fago amma yanzu mata na gaban gari suna wa kwamza yanzu dan mutum sai ya gyara zama yadda miji ne ko ba gaskiya ba in ba ka wanka ka ce kama wanka miji ya sallamo ka kuma da kasan da aikin gida wallahi malam kai kana kurin mata da ka to gida kamar ta aika aikin gidan nan dar magaba kawahu babu takalmi kawahu sun washe ta bata kanta malam abin da aka so gida in ya to gida ya fita da haske gaba ga haskenki ga hasken gidanki ga tsafta da komi mijin na jin daɗin shigowa gida Allah ka babu ikon gane ba to da kashe za ka ce annazafatu min al-iman afta tana daga cikin imani annazafatu min al-iman afta tana daga cikin imani wato wallahi mata kama jikin ku gyaran jikin za ka yi daraja za ka yi mutunci wurin mijinka in kana gyara jikinka Allah ka ba mu ikon gane ba al-hadith rabi'u wal khamsun hadisi na واتو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عن كرولة سيدنا علي بن أبي طالب الله يكرم الله يكرم سيدنا عن فاطمة كذا قال يتي كنت رجلا مزاعا يتي ناكسا سي متني بيوم فسد مزي فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ne roƙi na umarci wani mutum cikin sahabbai cikin abokai ne ya tambayan mai manzan Allah kuma game da mutumin da mazi na ya fito masa ni ya sa ne ka tambayi annabi da kai na sa wani na fihi saboda matsayin ya yi a wurina ni an mijin da ya yi. kuma ɗan gaban goshi ne ina jin kuya in tafi suruki na irin waka tambaya kenan suruki kana jin kunya kai ko ba haka ba fasa'ala sai shi wannan mutum al-miqdad bil aswad ya tambayi annabi ya rasulullah ina hukuncin mutumin da mazi na yawan fito masa faƙala sai manzan Allah ya ce tawabba ka yi arwalla waga silbatar ka wanke al'aurata ka yi arwalla ka wanke al'aurata shi ɗaya za kai babu wanka ta ke miyashin mazi a miyashin mazi ruwa ne ke fito wa mutum wa'anda ba su da kauri a lokacin shawa karama musamman maza masu kalle-kalle namiji yana yawan kallon batsa sai ta da mazmi ko yana yawan kallon mata suna rawa ko ya ɗauki hoton mata yana kallo gaba gare shi to wannan abin shi ka sa mazi ya fito mutum shi ba wanka za a yi ba irin yadda aka wa fitsari haka ga ka shi to kunya ta daga cikin abin da aka sun musulmi ya tafi da ita musamman mata idan muka dibi alkur'ani mai girma kisa annabi musa فجاءته إهداهما تمشي على السرير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله تبين لنا فلما جاءه وقص عليه النصر قال لا تكف لتعتمن القوم الظالمين to kun Allah ta'ala ne wani bayani game da kunya sai ƴaƴan annabi Yakubu su biyu ɗayan sai ta dawo bayan ya shayar da dabbobin su sun yi gida sai ba sai kun dawo da wuri suka ce a'a na kun dawo da wuri suka ce wallahi ba mun samu wani mutum ne yadda mun tar da bin ba mu shahada cikin ba mu ba mu tsaya da maza ya taso shi dai ya buɗe rijiya wadda marhin rijiya ato goma ka ya buɗe ta amma shi ɗaya ya ɗauke marhin ne ya buɗe shi nan da na da burin ruwa ya kuma cikin inuwa ya zauna baban sai sai kira mai shi ya kawo na bukata sai Allah ya ce faja'atu idahuma tamshi ala sayya sai ɗaya daga cikin wayannan ƴan matan ƴaƴa annabi shu'aibu sai ta zo tana tahiya cikin kunya akwai tahiya ta kunya akwai tahiya ta rashin kunya ko ba akwai tahiyar da ka gari mai tahiyar kunya ta kai yarinya ta mai kunya mace ce mai jin kunya sannan akwai tahiyar rashin kunya ita ku da an taka yawan ta ya kasan wadda ta ya mai yinka ko kan kuma ba ta da kunya ma ta yare da malam nasir albani sai ga wata mata duk jikinta motsi ya kai yadda ka san wanda a yi are hauka ce o'o oh, oh, wai don allah irin waɗannan me ya sama ya kamata da akwai wata hukuma buwala ya kamata ya nufi kana tsaye a jikin kana ko ko ina motsa ya ba baka da hankali ke mace da ya kamata ta ruwa makanta asiri ta ta kunya amma ta daga ina kuma ta fa ba ko ga jikin su ba ku a tumana wanda yake aka kada ya rawa to biya rage yanzu mata suna suna jin bakin ciki don mi da ba'ayin kalta wasu wurare an hana yin kanta, domin da an kana musu sun yi so a to a kiɗa su gwangwaje su yi rawa su girgiza jiki duk abin da su yi su yi sun mance cewa taron da suka yi shaidanun da aka su, shaɗannu su yi su yawa ganewa na abusu wallahi in mata suka taro rawa ana rawa Shaidanun da a wurin wallahi sun yi su yawa mala'iku rahama ba su wurin nan saboda ka abin da aka bukata don Allah ma ta zama kula da jikin ita kunya tana daga cikin imani alhaya'u min al-iman kunya tana daga imani in kina da imani bai kamata a ce kina gage jikin ki ba kun saya babban kaya kaya kun mutse muku babu hijabi wallahi wannan babu kunya balle yanzu abin ya riga ya fashe ma yanzu komi ya butse komi ya lalace yanzu in ka diba social media da matan take da duk da su kai Allah ka shirye da to saboda ka sayi na Ali radiyallahu anhu an gon Fatima ke shi ya wanke Fatima ta wanke shi hatta duniya ne mata kishiya ba sannan ita ayyuka mai Hassan da Hussein Fatima bayan wata shidda manzo Allah bayan wata shidda da rasuwa da ita matar rasuwa ita shugaban mata aljanna fatima ƙasa da ke wadda manzo Allah ya ji da ita sai da manzo Allah ya ce inda ana fifita maza akan mata inda ana fifita wanda akan wani da na fifita mata akan maza saboda fatima son ta yake manzo Allah yana son ta kuma duk cikin ya babu babu ta yake kamar shi kan fatima saboda aka fatima radiyallahu anha yan manzo Allah sallallahu martaina saboda ka wannan hadisi ya karantar da mu hukuncin mazi wankewa ake mafi yawanci maza suke suke suke suke samuwa irin wannan da dai su ma mata suna fama da wannan idan mutum ya koyi kallace kallace idan mutum ya kwaye dube-dube idan mutum ya kwaye wasu abubuwa irin wasa da namiji ko wasa da mace za a ga mutum ya fasa matsi bangiji Allah ya kare الحديث الخامس والستون حديث من ستين دبيع أبي سعيد الخضر رضي الله عنه أنك أدق أبو سعيد الخضر أن يقار مسيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال daga annabi sosai ma annabi ya ce ma uqiya ahadun fa'an ba a baiwa wani mutum wata kyauta ba khairan mafi alheri wa auta ko mafi fadi mafi yalwa min sabari bisa ga Allah ya baka hakuri duk kyautar da Allah ka waɗa a duniya ba suke Allah ya baka ya baka hakuri ba da a baki kuɗi da a baki hakuri wanda kike so duk kyautar da Allah kuwa bil adama ka zama babban mutum ka zama wani ne in Allah ya baka hakuri to ya baka kyauta mai gwabi amma wallahi wani shi kira yake ni ka san ban da hakuri to an samu matsala ba a ba baka komai ba Allah wata wata'ala cikin ya yi ta magana game da hakuri Allah madaukakin sarki sai ya ayyuhal ladina amanu sabiru ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru يا أيها الذين آمنوا اصبروا أكما سلمان فيها قولي إنك بأنت فيها قولي أتبع كما أنه فيها قولي سوى الله بني ويأها قولي وانا وانت دعال بني أقول تيساش أنت تكيها قولي بني في هبا وانت فيها قولي أتبع والله بني to ba ci shi ke Allah ya kawo to dai in mu ya ce bai hakuri wa zai kyale shi ba duk wanda ka ji ya ce bai hakuri ka kyale shi ya ga hakuri nan da aka baya sai ya na sun yi shi wallahi bai yi ba da zarar ga an to an ka ce an haɗa ka da Allah aka sai ya hakuri to ya hakuri shi hakuri Allah ta'ala ya ce inna yuwaffa sabirun ajrahum innama yuwaffa sabirun Allah ba dokokin sarki su abin sani kawai magana ta karshe ana cika wa masu haƙuri ladar su babu littafi duk wanda Allah ya ba hankuri duniya ya mutu da hankuri ne har sai jama'a suka ce ka ma akwai hankuri gare ta to ya tashi kiyama kawai za a ce mai ga hanyar ta shiga aljanna ko lisa halar ta ba a yi za a dubga mai yuce aljanna kawai abinda za a baki Allah zan ke ce ko lisa ba ne don bi saboda Allah ya bashi hakuri, wallahi ko zanka hakuri da ba akwai wata mata da Allah ya haɗa da wani miji ga shaye-shaye ga ƙarya ga abubuwa daban-daban ta yi haƙuri ta riƙe shi amma kusan taimakon da Allah ya mata Allah ta ya ba ta biya masu kirki masu mutunci masu son uwarsu wanda gehe an samu matsala wanda gehe ba ɗiyarta ita ma tana jin daɗin abin su a ɗauke da ita gaba ɗaya sun girma kowa ya zan ta wanke wasu suna ɗake aurensu maza su ko suna nan ko waɗanne ko wani ya samu aiki ne alhamdulillah wasu na aikin nefa wasu na aikin kaza wasu na aikin gwamnati wasu na aikin kaza su a ɗauke da lalura ɗansu gaba ɗai amma inda ba ta yi haƙuri ba ta ce mi nake da ɗan ƙwaya mi auren ɗan ƙwaya ai goma zauranci ni wallahi ga haka nan na wasu kai zai fata ba ka san hikimar da ya sa Allah ya sa'a ka da wannan mutum za ka sha wahala farko amma daga baya za zai su ya'yanka da ba ka roki Allah ba ka ci wani abu shi ya sami wallahi ban ba da shawara ki kashe a akwai su ce mala ina son in kashe an ciki eh. wato wallahi malar ne mai mai adin. ina fifita mata ne a kai na zai biya mu yana ba ki yana ba ta abinci ki su ba yana ba ta yana su ku komi aure jami'i amma zai ce wallahi ni ba ba hankuri ubana na kasa a cikin ba ubana yana kasa wallahi ba dokan mai wannan shin da abaci mutum ya mutu da abaci mutum ya daga biya bambancin su ina tambaye ku mi ɓaci zuwa mutum na ba ta yana kasa kawai bai mai ko to wata ta kawo ƙarami da sun yi faɗa wai ba ta koma saboda ya ɓace ubanta ya rasu ya zai ɓace ubana yana ƙasa ni wallahi ban koma na gama aure ne ce a yau Allah kiyar koma hankuri an ce mai hankuri na dafa duk duk wanda ya hankuri wallahi ya rasu na kuma hankuri aka ce a sabru ka sibir fi mazaƙa shi haƙuri da kasan maɗaci yake kama maɗaci yake ko san maɗaci ko lati fi ma za ka tahi lakin na awaƙi mahu ahala min al'asar sai dai ƙarshe na ya zuma zaki duk wanda Allah ya ba ya ka kula da kyau ka gani sai ta yi dariya ta yi farin ga Allah ta gode da Allah ya mai yi. amma masu yan sukut wasu tiktok da an taba ramawa sai ba ta jira da an yi mata ramawa sai ba ta hankali la ya zama kula ta annabi musa ya ce ma jama'a ta lokacin da fir'auna ya kai musu ruwa har da wuya ƙalu suka ce uzi na min ƙabli an ta'atiyar ومن بعد ما جئت إن العبد لله Annabi Musa ya iske ana yankan ‘ya'yan birnin Isra'ila maza jarirai, fir'aun na yanke su, mata ya ƙale su, ƙarfi a dinga azabtar da su. suka siya kai musa an cutar da muka yin karin ka zo bayan kawo ma an cutar da mu kala sai ce ya kaumin kala musa da kaumin hissa inu billahi wa kubiru ya ce ya kuma mutane ku nemi taimakon allah kuma ku yi haƙuri wanda abu da fir'auna ke mana wallahi sai karshe shi jima'a karshe an karshen gaba kuma an karshe shi ba fir'auna ya mutu ko ya mutu ba Allah ya halaka yace asarabukum an yuhlika aduwakum asarabukum an yace ubangijin ya yi kusa ya halaka makiyin ya khalifarsa da kubinsa bayan ƙasa Allah ya gani ya ya za ku yi a ƙarshe Allah ya halaka su cikin ruwa cikin ruwan sanyi an ka halaka fara jama'a sai gaba ɗai duk dukiyar fir'aun ta kuma ta sayo ba yake Allah na ba amma sai ka ce ni wallahi wagga baka kishiya bai iya zama da ita mugu abinci ya yawa ni wallahi ko in bar gidan ko ita bar gidan ɗayan biyu za a yi ko ni ko ita ki ko wance ke ba ke ta amma ki ɗauki matakai ki hishe ta ta bar gidan mi da bakin hankuri akwai wata ta ce ta wallahi ko ni ko uwa ka ɗauki guda sai su na ɗauki uwa ta na bin kibar gidan kai tsaye domin zaɓe ya hankali bacci ko eh ba hankali ba da ko ke sai yan mata yanzu yan kuri wallahi yan yaran ganin yanzu wani bi kan su rawa ya kai ki ribi tsohuwa sai ta aihuwa shekara nawa yanzu zai tara tsohuwa sai ki so ki ce wallahi ko shi ko ce ko ita ka san wasu yan suka riga sun halittu cewa ka? wallahi na kama shi da kyau Zai iya koyi ba da yi bari gwada in gani an gaya ma ko kayan ajima sai ba su jan kati ta yi gidansu an ka to ana dudduwa ya zai ya gyara duk inda an ka sayan mai da bayani ta ma a cikin Allah ya wadanki ke goyo ba ke iya zama ta ma a yi namiji masu ko da an kai wanga ga sanar da namiji ko da an kai wanga kes an ka ba ta saki yanzu tsoron ya giya ta guda tsoron ya giya ga sargewa ana nan tare da su ga ɗan namiji nan gaisa ba ko guda ba sai mangoro za a yi nan gaba ba duniya ta ba sai da tumillik ba da ke ce mijinki ba ido da ido ki sai mai koshi ko ce ko uwa ta yi uwa wasa ta amince miki duniya wakai namiji uwa ta yi halar wallahi babu Allah da ya halitta namiji da ya ce uwa ta yi isa a ƙarshe babu wanda a gaba in ba Allah da manzon an yi ganin nake mata mutu ta kuna an Ba ba wani zaku ba ba zargin zaku ba ga ka'idar musulunci in ɗanki zai kai makka ke zai fara kai ko ba zai fara kai wa ya kamata ya fara zuwa ke an number one ya biya miki in kice ke dawo sannan ya biya ba uba ne ya sai amma ina gudun don wasu uwaye maza ba su da kewa Allah sai ni ni za ka wulakantawa a cikin mijin hajiya billahi lalzi la ilaha illahu in kuma ka fara zuwa wallahi ka gama yawon gidan wasu mazaje suna shiga haƙƙin da ba su ba ka bayyana hana kai uwa teman in ta ce ta dawo kai ma sai ka sai ba shi ke nan ba saboda haka wasu muna ba su gane saboda ka yanzu uwar da lamba wanda mutum za ki dibe ki ce wai ko ke ko ke ba ki sun da bai wuce yau a ce a kawar da ke ba gobe kawo ta amma uwa fa ana ya canza uwa ka taba ga namijin guda mace bisa a aihai duk duniya babu namijin guda mace a aihai kowa mace guda kan mace guda saboda ka shi cewa ya aiki tarbiyya maza har da mata yanki namiji ko ya yi aure bin yi ta mata bai yi ta mata ta kan kira nan ga matsayin wai wata da namiji ya ce so a ta himye guda uku dama mata biyu gare ya so a tafi guda uku masu kuɗi guda masu tsada shi ko inda ya wuta ya kai su ke ori ya dauki babba ta dauka to ke amma ya dauki ta dauka ta dauka sai ta kara wata tufe ita wannan guda ba sai ce a wadda guda ta mama ta ta ga kuma zuna in kai mata ta ce iye to a raba kwana da ita ke sabon su mata akwai rashin kunya ko sai ce eh ba a raba kwara ita amma yau ki gidan uban ke sai san ki raba fara uban ke ranar ba ta kun gidan ba sallar nan ba ba sai sallar gidan mijin nan ba sai san gidan uban sa raba fara ita ba dai haraka rashin mutunci ta ba to ta wata rashin mutunci irin nata ita ganin take bai kamata uwa ta yi ta karma a kan wadda ita ba ta ta karma ba ya kamata in ya so musu a tabbar dubu talatin talatin ya so mu kwashe dubu hamsin kudin ma kuma ya faɗa muku yanzu haka akwai wani mutum nan garin ga yake waya yan ta shito sabuwa sabuwar hitowa ko miliyan na wata kifi ya fara sai uwa ta har da shi kai ne bai sai makai ne sai ya sai uwa ta rika ta saboda mutunta uwa in kana sun ka gama lafiya to mahaifiyar shi sa malamai suka ce idan ka ga mutum na samun matsala ga rayuwa kai to in ka bincika bai gama da uwace lahiya in ya gama da uwace lahiya duniya ba ta ba shi ruwa wallahi shi sa suka ce Allah ta'ala da ce wa barran bi walidati wa lam yaj'al wa hmm. lam isa alaihi sarki cewa wa barra da wata kuma Allah ya sanya ni mai da'a ne ga mahaifiyata, Allah ya sanya mai cikakkar biya ne ga mahaifiya wallam ya ja'al ni da Allah bai sanya ni kangare ne ba ya fara shi arziki shi yasa malamu suka ce rashin arziki na tattare da mutum bai da'a ga uwa akwai wani bawan Allah shi mahaifi na wa abin lafiya za a shiga jarabawa mai wahala gobe a madina jaraba ta mai wahala za a shiga amma fi shi bai da lafiya ya ce yana nan a yaga mahaifin shi yana kula da shi haddare ya yi bai samu ya karatu ba ya ce bai samu dama ba sai kusa a ba mahaifin shi ya samu sun iya kwana sannan ya ce ya shiga ya sallah wurin jarabawa ya ce da aka zuma tebirin jarabawa jaraba ta yi wahala da duk wanda a cikin ajin an ka daɗe ba a hita ba sai malami ya so sai ce to tambaya kaza tambaya kaza ya yahe su saura da an na a yi su ya ce waɗanda an ka sai a yi suna daga cikin waɗanda shi ya iya su ci wannan jaraba Allah ya tunaka ya fasa su da kuma hita mahaifi na ma ya rikki kuma bale mahaifi akwai wanda mahaifin shi ba ta lafiya asibiti kwanci ai ta magani ba ta warke ba Ya ce sadaka ko da ya koma asibiti wanda mahaifiyar ta warke gaba ɗaya Allah ya ba ta lafiya saboda ka ku ta ku da tarbiyya abu tun yana yaro ke ba shi tarbiyya ta kwarai ta mutunta mutane ya karatu ga da uwaye da manya da yannai kya miki a tattalin abinki in ya girma hankalin shi ya kawo sai ya miki addu'a to kai na gode ma mata wallahi ina yaro ta yi tarbiya da ni ta yi mini kaza ta yi mini kaza Allah ya sani ko da hankali na ya kawo duk gana ashe kokarin ta in ta rasu sai Allah ya gama gafarta mata in ta da ranta kuma duk abin da ya samu sai ya kai mata amma in ki kama duniya ɗin ki gwada ba ta so abu gai ki gwada babu wanda ya ta gare ki tare da Allah in yalla laka kike da fara gwada gwada da akwai barayen da in sun fara saka da kudu uwa sun fara akwai barayen da in fara saka da kudu wa ta fara ta da ta aji kudin sai hanka ɗaya ɗauki sai ta Allah ya isa ubangiji Allah ya kare to daga jama'a don Allah ku zama masu hankuri ku zanka hankuri da rayuwar duniya mijinki ki hankuri da shi ya'yanki ki hankuri da abinki Allah zai ba mutum lada hankuli ne ranta su kiyar Allah ka ba mu ikon gane al-hadithu sadisu wa sittun hadithu na sittin da shidda an abi sa'idin an karɓo daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu annan nisa'a qulna mata sun ci. lalle mata sun yi kungiya sun iske manzo Allah suka ce galabana alayka rijalu ya manzo Allah maza sun rijaye mu gare kullum maza haka wa kullum kana ta da maza ka ne mutuwa Faji Allah na yau man na na'tika fihi ya maza Allah mu ba ka karya mana wani yini mu taru mu zo maka cikin wannan yini ka karanta shi mu fa wa'adahunna mi'ana sai annabi musu wani alƙawalin wani yini suka zo suka taru za Allah ya tuye musu a mara amarahunna wa wa'adahunna za Allah ya umarce su ce su yi kaza ku bar kaza su yi kaza ku baka. kuma ya mutu wa'azi annabi yawa mata wa'azi masu cewa wai ana tara mata ana musu wa'azi ai fata ƙarfi na aka yi da su iskanci na aka yi da su iskanci hakan to annabi ya fara saboda haka masu irin waɗannan wanda lola su ya fara akwai wanda ya taɓa cewa zai bi na sallah saboda yi kawai ina karanta da mata duk ya kara gaba inda to annabi ya karanta da mata kai baka kasance su ba wa qala sai manzo Allah ya ce wa mata ma min kunna ra'atun babu wata mace cikin ku ya mutu laha salatu min alwalad ya'yansa uku su rasu ko maza ko mata ko maza da mata su rasu guda uku illa kanu laha hijaban minan nar fa sai sun kasa su maka shamaki daga wata ba su shiga wata Allah duk mace musulman da ya uku in suka rasu ta yi hankali bar ma Allah sai Allah ya ba ta aljanna fa qalat imra'atun sai wata mata ce a wasnaini ya rasu la hada min hada ya biyu ko mai biyu biyu su sun karatu. Allah yana ba ta aljanna fa innahu mata libnani tace saboda ya'ira biyu so sai ya rasulullah fa qala su sai manzo Allah yace a wasnai ne hadda biyu wata riwaya a ce inda mai daya ma ta ce hata ta hadda mai daya ba amma da da biyu an da daya ba ta ce cikin wa'azin da annabi ya wa mata lokacin da suka taru manzo Allah ya ce musu duk wanda Allah ya kaddare ta samu jarabawa sai samu suna tarasta suna suna suna haihuwa suna jaraba jarabawa ɗaita kuma rasuwa ba ko bila ba da Allah ya diba ya ga ilimi na gaibi bai kamata waɗannan yaya ba mutu ba kawai za ku halce ba ra raba shi da suna ƙanana ya zan zahir buwar su bai siyo cikin zuciya ba amma zai cika ni dai wallahi da ila ganin ilimi wa tana aka yi akwai wasu na ne mun mugun abu da na haihuwa sai su rasu akwai wasu cikin ɗaliba ta ina ganin ta haihuwa ya sun kai uku suna rasuwa ko ne da sai sun fara girma sai su ko maza ta ka haihuwa. amma yanzu Allah ya bar mutu akwai guda biyu na gare ta su ba komi da ba annabi alaihi salam suna tayar da alaihi musa ga yaro

Allah maɗaukacin sarki ce wa ammal gulamu amma wannan yaron da annabi su ya kashe shi to ya kasance uwayensa muminai iyaye ne guda biyu da uwa sai da usa mutanen ƙwarai ne bayan Allah na ƙwarai sai ce fakashi na ayyuka kawai ma tsogoya na wasu fara sai tsoron kada ya kallafa mutu ƙetare iyaka da kafirci kasu kafirta wanda suka yi mai nan gaba in yi girma sai ya su yi kafirci ya Allah ya bari a canza musu Allah ya ce a kashe yaron ha kashe sai Allah ya canza musu ya ba su mace an ce wannan mace da an ka ba su ta girma ta aure annabin Allah kuma ta ahi annabin Allah da aka canza musu wancan yaro namiji da aka ba su mace amma yanzu ke in Allah ya azar miki yaro ke kama kuka sai ke wata shida kina kuka dan ba mai akwai amsa ba ni ma annabi yace idan aka aka ce aka aihi aka Allah ya alsharun da sai Allah ya ce mala'iku mi ba wani ko mi ita ne bi ki ta ni ko yaro ta ce ta Allah ta gode muku ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah na gode kai ka bani kuma Allah ka samu ya Allah ya a gina maka gida cikin aljanna a samu wannan suna gidan godiya mai abu ya ba kuma ya sha ku to wanda ya kai an fasai ne ba sai ka mai da mai gidan shi ba ta amma wasu mata ba su hankali sai ce wallahi mai na ai tun da wani ta shigo gidan ni wallahi ina ganin ta shigo gidan kuma wallahi ba alamin da zo shi gidan ba tana tuwa gidan gaba a jima ba yaron da ɗaya ta haife da lafiya sai a fara jihijin a fara zata zarce a fara tuhumce-tuhumce na banza to saboda haka shi ya rabu ne da Allah Allah in ya baka kace ka gode in ya bar ma to ka gode in bai bar ma ba kuma dai ka gode abinda mata ba su ganewa wurin Allah ya ka sai naƙuda haihuwa ko ɗa nawa ke haihuwa cewa naƙuda sai Allah ya biya ki shi yasa wata a ɗa goma Allah sai ya fara mata ciwon naƙuda sai na ɗa goma Allah ya biya ka mai ɗa bakwai a cewa mai ɗa shidda mai ɗa biyar mai ɗa guda ko wace gwargwadon haihuwa da gwargwadon biyar da Allah ne miki na kuda wahalar haihuwa ɗayan da ke don ba ra'ayin na ba Allah ya fi umarni na da Allah ko ba kina ba kafin ba shi ya ce o oh, ɓara ta sha ruwan zanen banza wallah ba ta sha na banza ba <laughs> ko ta kana maza da ba Allah zai biya ta haihuwar ta yi ba shi ko ta zuwa laluwa ta amma shi ba haushe in na kula abin da yake nihi wai ba su ta unhwani ne ba ya da bakin ciki ba ka kana aihuwa ɗadan kana kuma ta unhwani abin to shi ɓarawo ba su ta unhwani abin ba amma wurin Allah zai biya ta saboda 'yan uwa musulmi manzan Allah ya tara mata ya musu wa'azi kuma mata masu wayo kasan matar mutanen bai da wayayin mata Su ne kullum maza da aka wa'azi suka ce ya rasu mu dai gaskiya mun ga maza kuma ya mu gare ka kuma kai annabi ne da mutane da aljannu da maza da mata duka Allah ya aiko ga mutane saboda ya rasu lamu ba ka samu da wani ne mu tare kai wani wa'azi sai annabi ya musu alƙawarin wani ne suka tare ko ce musu wa'azi to karantar da mata ba ana ba, manzon Allah shi ya fara ko gobe in kiji an ce an hada wuri inda za a yi wa'azi sai ka saurara wala Allah ya yawa ka kalmar da za ta wa'azi Allah ya ba ka abin tarbiyya kalma guda ka jiyo in miji ya bari ka sai ka sai in bari ba ka yi hankali amma duk irin taruwa irin wagga alheri Allah ka sa Allah yana sa albarka ga taruwa irin wagga dan ba taron banza na ba taron kiɗi na ba ba taron banza na ba taro na na a faɗa ma ni Allah ya tafi azabi amma sai ga wata kawai ni wallahi ban zuwa ina nan gida za zuwa kuma wallahi in ka iske wata ko fata ba ta iya ba hukuncin wanka da zai wasu kuka ne irin suna in miji rasu ta kaba wai sai an jira an to an samu sun ta kaba a wai akwai wata mata wadda ta su da mijin ta rasu sai ta yi kwanaki tana jira a zuwa ta ta kaba wai jiran ta kai a tuwa ta ta kaba tuwa ne ta ta kaba me sake ta kaba bai riga ya ba wa ka saba ta kaba bai sata ba tun da labarin bin ya zo maka shi ke sake ba ta kaba ke akwai malaman da ta ganin ko labari ne bai zo duke ba wallahi ke ba ta kaba akwai ba wata ce matar da ba samu labarin su mintu sai bayan wata hudu kwana goma tana jin labari ta kama ta ba, tana iya wanta. wasu malamai suka ce a sai labari ya iso mata daga nan ta faɗi ta yi to ba Allah ka samu kuma gawa wai wata mata da aka ce wallahi ta ya rasu amma ya an ka faɗa mata akwai matsala kuma da abin da ya kamata a koye mata rasuwar miji duka a faɗa a wasu 'yan dubaru a wasu 'yan dubaru wai ka a faɗa ba dabi da ba a faɗa eh? ba zai yi wa faɗa mata wasu sha waye laihin wata in sai kwalliyar sa kwalli laihin wata sun tabbata faɗa mata ba akwai wata buwa Allah ɗanta ya rasu ɗanta ya rasu ba ta da lahiya wai ba a sa faɗa mata an ce ayi zama ila ce an gama wai ka a faɗa mata ka rashin lahiya ce ta ce ta masu samun matsala to zami da ba a faɗa mata eh zami da ba a faɗa mata ai an faɗa masa don shi ya samu addu'a ta ko ta ya bai abin da da shi ba ya samu sauki ba sannan yana tankwanci yana tsawaron addu'a mahaifiyar zuwa da shi ba a faɗa masa ai ba a kyauta ba ya kamata a faɗa miki ke ke wanda ɗanki wa ya yi rashin laya ya zan ba duk wani ke wanda muka yi wai kan mu faɗa miki to ni zai hana faɗa miki tunda na rasa wani na rasa wancan na rasa kaza na rasa kaza na yi hankuri to zai hada faɗa ne ai faɗa mata ko tunda ba shi iya ba akwai wasu da shi yasa ƙarfin imani ma shi ka sa mace duk abin da an nauyi ga zuciya su bai da nauyi don ga Allah saka mai sai akwai matan da suna da ƙarfin imani suna bayan abu ga Allah duk abin da suka musu komi nauyi ne suna ɗauka ce ga Allah aka mai sai to wanda yaya zan yi hala ina iya hana abin da Allah yi Allah ya rubuta abu ina ina hana shi imani ke amma ya an ka faru cin wadda akwai matsala ya an ka faɗa wata mutuwa biyun sun sosai a samu hikimomin da an ka saboda kai sun samu matsala ya kama ko akwai wadda an ka sai mana jiya zira ko shi aka ba mu labarin cewa mijinta da yarwa ba to ta kwana goma ita mata ce a tare da tota ta kwana goma kowa lokacin shi yau ta zuciya da kan gani abinda aka so na harko imani shi yasa annabi ya ce in kana son ka ji musiba ta yi ma sauki ana faɗa ma ga wani abu rashi da ka yi sai ka tuna mutuwar manzan Allah shin da rasuwan manzan Allah daga tsohon wanda da rasuwar ya nauyi gare ka to sai ka zuciya ka ta ma sauki tun da ka rasa Allah ta nuna ya rage ka rasa uwa mina rage maka yanzu akwai wani abokinmu ɗan zamfara ne ya ce wallahi wa tun san da uwa ta rasu aka ce makabata ta da aka turbuɗe ta aka dawo tun da garin da ne barjin za mutuwa saboda an yi min mutuwa ta ƙarshe wadda nake jin zahi ta ce mahaifiya Allah ya amshi saboda aka dole duk abin da ya biyo bayan zuwa sauƙi na zama ko ba haka na ba Allah ka sauƙi ya ba saboda ƴan uwa musulmi ana ya kamata mu tsaya inda muka fito shi karatu mu Allah ka yaye mu da mu kuma Allah kuma da kwanta ka ga yake da abin da muka ci wannan karatuka da muka yi Allah ka sani ba muna da ra'ayin kamo bane muna son da mu gyara halayen mu ma akwai abin da mun ko mu ma ya shahe mu sai mu mu gyara tun yi tun gyara saboda rayuwa ta wata rana karatun gaba da ke za a yi ko kana so ko ba ka ci kana sauraron karatun ba wata rana ba kai za a sauraron karatun ba kana je kana gani ba nan ba da kai za a yi duniya haka take tana zubin mutane a jaye waɗanda a kawo waɗanda nan da shekaru masu yawa nan gaba nan masallacin da mu bai sai dai a sa wasu karatu ko kuma masu ware wasu ku ba su na wasu na nan haka yana rayuwa to inda haka mutum kamata ya kama jiki ne ya abin da ya kamata ya shirya da mutane zama lahiya da mutane duk wanda Allah ya haɗa ka zama da shi ka ba shi hakki ne ka zama lahiya da shi Allah ka samu da imanin Allah ka samu gama lafiya sai Allah ma tare da malam Kamal Muhammad biyar wani majalisar malamai kuma sakatare na bidiyar na jihar ke baki daya za mu ba ki wani sauran jawabai da gare shi insha Allah karama Allah alhamdulillah mun saurari tun tare da shugaban majalisar malamai sai a doktor imam muslim ba abin da Allah ya saka da alkhairi da alaramba muhammad abubakar dauda da suka gabatar abubuwan da aka karantar a cikin wannan littafi Allah ya ba mu ikon aiki da su kurakuran mu kuma Allah ya ba mu ikon gyara a kamar yadda kuka sani na uwa satin da ya gabata dokta zai da bai samu halarta wannan majalisi ba saboda uzuri na tafiya malam ya je a ya mai a inda ya gabatar da karatun shi na doktora kuma cikin izinin allah mala ya an shi takardar shi ta zama cikakken dokta a bangaren wato ilimi na tafsiri da kuma karatu na addinin musulunci don haka muna neman ku kai dokta addu'a Allah ya tabbatar da alkhairi a wannan karatun da aka kammala Allah ya sama karatu da rayuwa in barka. kuma Allah ya gwada mana karatun wata shekara ya zama profeta eh, na addini kenan gaba ɗaya Allah ya tayar kuma a cikin zuriya waɗanda za su gaje su da waɗannan ayyuka na alkhairi duka mu ma Allah ya sa mu rayukan mu albarka da iyalan mu duka Allah ya mana albarka baki daya a insha Allah wannan shine karshen darasin mu ne sai kuma wani sati da Allah ta'ala ya kaddara muna roƙo Allah ya sa a bilayi a ah, alaran mu Muhammad da za ta yi mana a yi ba kawo tambayoyi ba za babu tambaya amma kafin a yi addu'a ko akwai masu tambaya cikin darasin da aka yi ko kuna mutum biyu ne ko uku kafin na gabatar da addu'a you. Hmm? babu tambaya ko an gane darasin yau ke na bismillah eh? eh eh dukiyar marayu hmm. ai bayani ya kamata a rike ta saboda an ce ba a sadaka ba a ah, dama ita dukiyar marayu abin da aka so shi ne na farko dai mutum ya jiga jiki ne waɗanda dukiya ta da haɗari kaya na masu haɗari mutum ne tango-tango da su magana wata kalmomin cewar allah wance na ji an ce an raba dukiya ya ‘ya'yanki an baki hmm. za a ɗaba kudin dubu hamsin na ina sayance kwakwato da kaya raba wance ai waɗannan kuɗi ko ni ban tattara su bale in ba wani allah ki hankuri shi ke za ka shari salamu alaikum amma su yara in ta taso baka da wata hanyar da zaka maka ma yaranka ta fita to babu laifi a yi musu wata lalura cikin dukiyar su, in babu mai taimaka musu amma in kina da zarafin da zaki ma ƴaƴanki in musu cikin jikin ki ki musu su. Allah sai ya biya ki taimaka wa marayunki amma in babu wata hanya sai wannan kuɗin to ai musu shi kenan ai musu ai musu tuwahin su suna dan faɗan wani abu ki aika a cikin musu suna son ɗan kayan wasan su ki aika a cikin musu cikin kuɗin su kyara kira rubuta? ta aka yi lokacin da suka girma lokacin bayani sai a yi musu bayanin biyu, ya su ga wata amma a sa ta gaba ɗaya a murje ta wallahi kai mata haka hada gane kure sai ya yi wuta ga iya ba bari ganin kina uwarsu wallahi baban su na mutuwa yanzu ke tashi da haƙƙin da agare ke su ya halatta maka su duke 'ya'yanta marayu in uban su na rayu in uban su na rayu da ke inda suke marayu ya uban su ya mutu ke amma da baban su ya rasu to yanzu duke da tashi ga matsala gare rai a da uwa ana iya ba yaro naira dubu ta ansa ta in amfani da su ɗanka na uban shi na nan amma yanzu ya zama marayu ya kuma wani abu daban yanzu dukiya sai baki mata jiki gida ma yanzu sai su jira har lokaci hankalin shi ya kawo girma ne ya kawo ya aka ba shi kuɗi ne sai su mamake kokari a jiya kuɗin ta bare ya raba biyu in ba ta rabi shikenan kila yaro ya samu miliyan goma ko da ya girma kuɗi sun kai miliyan goma sha biyar ki ba shi kuɗi miliyan goma sha biyar in ya gada ma sai ci ma maza miliyan biyar na baki fa idza dafa'tum ilayhim amalahum fa ashhadu alayhim in ku ba su kwatsa kawo shaidu kaza an ka baki nasu an yi lalurori kaza da kaza da sauran su cikin na'ama ga abin da ya rage a'a ni ne musu lalurori daban daban daban daban cikin jikina amma da kudin su suke na riga na aje musu Allah sai yi miki albarka Allah ya saba rayuwarki albarka saboda kokarin da ki amma wallahi irin yadda wasu mata ka yi su shiga cikin dukiyar marayu sai ta da su haga dama ko da aka ahama an bar ma yaro miliyan biyar ko da aka hama ta kan yi kudin ta halaka su wallahi hatsari hatsari gina dukiya ta wadda ba su masa gagara ma wallahi saboda haka dukiyar marayu ana kasuwanci da aga akwai riba amma ɗaya aga akwai matsala ka asa duk kasuwanci ne haɗari ka asa dukiyar ka ɗora kuma takata ko kai in baka da hankali sai yi wahala cikin dukiyar na a baka wahala kamar lebara na a ba kudin lebarcin ka amma haka ɗaya ka ce a kusurar da zai rike da su banda kudi ya nema na ɗiba yan kasa da mutum ya zagi dubu goma dubu biyar ko da aka ma kudi sun ƙari ba a yi musu hakan a yi haskara da kudin maraji kusa ga wata allah suke wallahi Allah ya hukunci Qur'ani duk mai sun duke mai rafa ta rafa tun kiyama tun da cin shi wuta da in ka san mutum na aman wuta ba shi na hidda wuta ka kafin kiyama to kayan mutane ya taba marayu kuma bangiji Allah ya kawo eh an kawo marayu alheri su an kaba ba sun zama nasu ai da gado ai garu da an an da ce gara nasu shi ke nasu na ko ba nasu na ba alheri ya an ka kawo aka ce gashi an ba marayu da uwarsu kaga ba kudu ka an ka ba ba kira na ki rabo su kiwo da ke ɗebe na ki kista musu nasu cikin nasu ya zama nasu ko ba gaskiya ba amma ya an ka aiko an ka ce a a marayewa ne an ba shi kaza kamar irin masu taimakawa sai a ce an ba marayi kaza dubu ɗari marayi kaza an ba shi dubu ɗari marayi ne ya kaza an ba ta dubu ɗari sun zama ba a taɓa eh eh eh babu lahi ke da an rike da su yanzu kannan baban su koyarwa da an rike da kuɗin can sai ce to wanda mun ga ku da abinci ga buhun shinkafa nan ga buhun gero nan ga kayan cewa na mun so cikin duke su mun baki ba duke ba ga hannun ki suke ba to sai a dafa da kire su gaba da kuwa don ki ya rike da su ina fata mun gane magana ta ka nan eh na eh hmm. ai wannan dole a ɗiba ciki a yi inda ba a wai maraye da yunwa in maraye kuka wa matsala ke alaikun musala eh gala kuɗin saurara ko ana saurara a ɗabi dukiyar maraya a kai butoci a kai masallaci eh ok kamar an raba gado na gane shi mamacin ke hmm. a kawar da mahaifinsu hmm. eh inda suna da girman suna da wayansu an kai haka da su yayi in sa ake mun kai tafiya sun ga mahaifinku muna son mutai butoci mu kai masallaci Allah ya kai lada ga kabari shi furce a mun yadda wallahi mama mun yadda Allah ya saka su ne Allah ya haka amma in ba su da wayo ka yi haka a aje musu kudin Allah ya samu dafi sai kuma ta kai ta haƙo idan kuna da mayu ga hannu namiji bai iya rikon marayu saboda ko ya rike shi matsala ko ba gaskiya ba amma ku ku da adda abin ku ka rike ba da naki da wanda ba naki ba duk kama riƙe Allah zai biya ki in ki rike marayu sai Allah shi ma wa naki albarka kuma ran tashin kiyama sai Allah ya biya ki rukun da kiwa marayu amma bai da kyau a fakin marayu suna ta yawo cikin titi wani marayu ka sai an ba kashin ruwa wani marayu ka ga ana ruwan sama cikin ruwa inda aka sai nama wasu marayu ka iske su inda aka abin nan kirki suna ɗiba kulikulin da an ga gadon da an ka shanye kilishi sai ba wani marayi na ko makaranta bai zuwa saboda babu wanda ka kula da akwai haɗari ga wani eh wanda bai da bai da lahiya matakin ko cikin kuɗi ne na sai magani ya samu gauki to eh eh eh a ramsa dai to ai ba na na ba eh? ita ka biya in ta samu ta wa, in ta rasu ba ta biya ba an bi ta bashi in suka girma aka ce kai uwa ku ba ta laya ta rasu kudi ya kayi magani amma ta rasu sai su sun yahi mata ba shi ke nan ba ai in dai kana rike da marayi na na rike abinka wata rana ba a sama za a yi a to yanzu rashin lahiya ba ta lahiya ga kuɗin su da hannunta ai ko su addawa suna cewa a kudin kuɗin ma mamman ko ba haka ba ne to amma dai mutunci bai ba da dama ɗaya ɗi ba a taya mata magani ɗai babu wani bayani a ramta mata ba a yi an ranta miki kuɗin ɗiyanki in kin samu ki mai tsawon musami ki samu lahiya ki tuka cikin abin ki ba na gaba magana ba eh ya za a yi mata azaba kuma ramfi na an kai ramfi da an kai zuwa kare ta rasu ɗayanta ya yi masu zafi ko ba ɗayanta na ba Allah ya samu daga suna roƙon Allah madaukakin sarki ya an samu na ayyukan mu ya samu gama lafiya kada a mance an buɗe makarantar islamiyya ana karatu mata suna karatu akwai masu haruffa akwai masu ƙwa'ani ba su sauka ba akwai masu littattafai.